Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine video namu na goma sha biyu a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi comcare kamar yadda na faɗa insha Allahu zai bayani akan comcare tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki idan ba za ku manta ba video namu na ƙarshe mun yi bayani ne akan de uh, validation condition 2 yau insha Allahu za mu yi bayani ne akan yadda ake creating na mobile worker ko mobile user a comcare kamar da na faɗa shine Eh, kashe-kashen users da muke da su muna da web users sannan muna da mobile worker ko mobile user mobile workers su ne waɗanda muke ma create username da password domin su yi downloading comcare a wayar su android phone nasu su yi login sannan su muna collecting data su tura a server so kana buƙatar ka yi creating wannan mobile worker in domin ka ba shi dama ko ka ba shi password da username nashi ya yi login domin ya maka collecting data so yau shine abin da za mu yi insha Allah. mu sani idan kana amfani da wannan community plan in kana da damar kai creating mobile users guda biyar ne kawai amma kana iya ba su login details kwara daya mobile user guda amma kana iya ba mutum ashirin ko mutum ɗari login details ɗaya duka su je su maka data collection amma idan kana so ka yi creating unique mobile workers to dole sai dai ka yi creating kwara biyar kawai in kana so ka yi sama da biyar sai dai ka yi subscription na wannan professional plan nasu domin ka yi enjoying unlimited users a ciki so yau za mu ga yadda ake creating wannan mobile worker in a comcare kamar yadda na nuna muku wannan menu bars inda muke da su under user lokacin da muka yi uh, uh comcare uh, website interface so za ku ga cewa idan kai clicking wannan drop down in na users zaka ga mobile worker a wurin just kai clicking wannan mobile worker in because za mu yi creating wannan mobile worker ne a cikin wannan video so idan kai clicking wannan mobile worker in zai nuno maka nan a yanzu ba mu yi creating ko wani worker ba ba mu da wani mobile worker yanzu so za mu yi clicking wannan create mobile worker in domin mu yi creating new mobile worker so idan ka danna wannan create mobile worker zai nuna maka username username is compulsory you need to write the username is compulsory so kana iya sa duk sunan da kake bukata so i'm going to call it stap shine sunan da zan rubuta kawai suna ne stap shine sunan wannan uh, username in nashi so suna ina iya yin saka sunan da nake bukata maybe full name nashi first name da last name ina iya rubuta duk abin da nake bukata amma is not compulsory mu saka first name da last name so zai iya zuwa ga password password ina iya sa password in ma ya zama stap ba sai mun wahalar da kanmu ba so staff shine username password ma username staff shine uh, small letters staff so wannan shine kai creating uh, password ɗinka yadda kake bukata ka saka duk abin da kake bukatar ka saka so sai ka yi naka da kanka so kai clicking create so da mun clicking wannan create in za ku ga cewa muna da staff user yanzu mun creating wannan staff user in yanzu shine mai suna username staff ba mu sa first name da last name nashi ba kawai abin da muka yi creating uh, uh, already kenan so kana iya clicking nashi idan kai clicking nashi ka ga ga role ne nan is a mobile user so akwai eh, different roles da muke iya creating amma ba su ne muke yi ba kawai za mu ba wannan mobile user in uh, worker domin ya dinga collecting data in kana so ka sa suna ne muna iya ƙara suna Ahmad Aminu Ahmad for example idan muna so mu sa email nashi muna iya mu saka email nashi idan muna so mu sa language mu saka mai sai mu update updating information na wannan mobile worker inda muka yi creating har phone number nashi muna iya mu saka da da sauransu akwai groups idan mun creating groups na uh, uh, uh, mobile workers din namu maybe su ne masu collecting data kaza maybe duk muna iya wannan under security nan ne muke iya canza password da sauransu so akwai wannan action in muna iya deleting wannan mobile worker idan muna bukata sannan akwai data related to wannan mobile worker in device id na shi last use da ya amfani da form namu da sauransu duka muna iya ganin wannan onda uh, wannan user uh, data mun san me metadata take nufi metadata kamar data ce about wata data so data ce cikin data so shine metadata abin da yake nufi so information about information shi ake nufi da metadata so wannan shine abin da muke iya yi da wannan user kun ga zamu iya creating wani idan muna so mu sa creating wani user zaka iya creating clicking wannan users in again idan kai clicking nashi zai dawo da kai inda muka creating wannan create mobile worker again zamu yi creating a uh, wannan so wannan uh, shine uh, Uh, abinda za mu cika wannan video so da fatar uh, kun fahimci da za ku yi creating user kamar da na ce idan ba kana amfani da wannan community plan uh, plan in kuma kana da users da yawa da za su yi amfani da form kana creating uh, kwara daya ka ba su duka su je su aiki da shi ba matsala ba ne amma idan kana so ka yi unique users ko wani user da nashi da id nashi da mobile phone nashi so kana iya creating only five users ne baka iya creating more than five so shine abin da wannan uh, uh, uh, plan in yake iya baka damar kai so nan zamu tsaya insha Allah cikin wannan video da fatar Allah ka samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh